فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي ويقول صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة من السعادة المرأة الصالحة تراها تؤذبك وتغيب فتأمن عنها على نفسها ومالك والدابة تكون وقيعة تلحقك بأصحابك والدار واسعة كثيرة المرافق وثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن جبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلهئك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق وروى البخاري وروى الشيخان بخاري ومسلم عن أنس قال جاء ثلاثة رهة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر فلا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء إذا عباد الله ما هو الباءة فيما قال العلماء الباءة فيها أربعة لغات الأولى الباءة بالمد والهاء وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة والثانية الباءة بلا مد والثالثة الباء بلا هاء بالمد بدون الهاء والرابعة الباهة بها عين بدون مد أصلها في اللغة كما قال العلماء الدماء مشتقة من الباءة وهو المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا وهل المراد فيها في الحديث هنا الجماع أو أو مؤن النكاح قولان أصحهما عند الإمام قولان أصحهما أصحهما عند الإمام النووي الجماع والحق أنه لا مانع من إرادة المعنيين معا بأن يراد بالباءة القدرة على الجماع ومؤن النكاح هكذا قال العلماء يقول صلى الله عليه وسلم وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالخطبة لأن الغالب قوة الشهوة فيهم بخلاف الشيوخ والكهول لكن المعنى معتبرا إذا وجد في حق هؤلاء أيضا ومن الآثار الواردة عباد الله عن الصحابة في النكاح ما يلي أولا قال عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا أجر أو فجور فعمر رضي الله عنه حصر المانع من النكاح في هذين الأمرين المذمومين ثانيا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لو لم يبق من عمري إلا أشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله أزبا ثالثا عباد الله ماتت امرأتان لمعاذ بن جبل في الطاعون وكان هو ايضا مطعونا فقال لأهله زوجوني فإني أكره أن ألقى الله أذبا وردت بعض الأحاديث الضعيفة التي ترهبها من النكاح ترهب من النكاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد المئتين الخفيف الهاد الذي لا أهل له ولا ولد هذا حديث ضعيف لا أصل له كما قال علماء الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولديه وهذا أيضا حديث ضعيف لا أصل له بل قال بعض العلماء هو منكر الحديث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 dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman gudunmawarsa da taimakonsa da agajinsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya tsare shi ya tsora shi kan daidai shine cikakken shirye tsararre Allah ka shirye mu kuma Allah ka tsare mu bayan haka ya ku yan uwa masu albarka wannan ita ce khutuba ta biyu daga cikin khutubobin da muka yi alkawari za mu mai da martani ga wata fasika wata algunguma da ta fito ta soki lamirin aure ta ci mutuncinsa ta tozarta shi tana ingiza 'yan mata da ainihin wato matasa da su guji aure su kyamace shi su watsar da shi su wancakali da kashin shi su koma kenan baɗala da ainihin wato shegantaka a kamar yadda malamin suka ce shi sha'awa kamar yunwa ce yunwa ba wani addu'a ko wata lahaula da Allah ya ce a yi wanda idan ka ta zaka daina jin yunwa babu ita a duniya kaf maganin yunwa shine a ci abinci kawai a sha ruwa a yi kyas a yi jaɓa, a ce alhamdulillah to haka sha'awa take ba ta da magani in ba ainihin wato wato saduwa ba to kuma saduwan nan ɗayan biyu ne ko dai ka sadu ko ki sadu da miji ko matar da take halal ɗinka ko halal ɗinki ko kuma ki sadu ko ka sadu da mata ko mijin da yake haramun ne to Allah kuma ya haramta mutum ya afka wa matar da ba ta shi ba haka kuma ya haramta mata ta afka wa mijin da ba nata ba kaga kenan waɗanda suke cewa kar a aure wa ka kai ka ce su dinnan suna zuga yan mata da samari akan cewa kar su aure su koma su ci gaba da zinace zinace wannan kasan kamar abin da suke tallatawa kenan to ashe kenan a matsayinmu na masu da'awa a matsayinmu na masu ainihin wato karantar da addini gwargwadon abin da Allah ya hore mana na ilimi cin amana ne yayin da muka ji wani musamman wanda ake bibiyar shafukansa ko ake jin maganarsa ko ake saurarensa saboda wata shahara da Allah ya bashi ko dai ta duniya ko ta lahira gaba ko kuma ta duniya da lahira gaba daya ya fito yayi wata magana akan wata shari'ar Allah ko sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu ja baki mai shiru in muka yi haka mun ci amanar addinin Allah saboda haka dole ne wajibi ne a yi magana akan wannan satin da ya gabata mun kawo kaɗan daga cikin falaloli da albarka da alherin da ke cikin aure amma lokaci bai ba mu muka ƙarasa ba sai muka yanke hudu ba saboda ƙurewar lokaci don haka a yanzu za mu ɗora daga cikin maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayan mun kawo ayoyi akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihah duk mutumin da Allah ya azurta shi da matar arziki faqad a'anahu ala shatri dinihi hakika Allah ya taimake shi ya hore man rabin addininsa falyattaqillaha fi shatri al-baqi ko fi shatri al-baqi wato sai ji tsoron Allah a sauran rabin addinin wato yadda Allah ya darajanta matar aure tana iya ɗaukar rabin addinin musulunci gaba daya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai idan kana da kwakwalwa ta fahimta shari'a ba irin hankalin naƙisa ba ba irin hankalin waccan kasganya lalatacciya ce tsararriya mara tarbiyya ba a'a sai kana da hankali na fahimta shari'ar annabi muhammadu sannan za ka gane ashe Allah ya darajanta mace da ya ce mata ita tana iya zama rabin addinin namiji rabin addini gaba ɗaya matar arziki matar aure tana iya ɗaukar wannan in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga wannan wata ƙusa ce a lokaci guda bayan bayyana darajar matar aure da ƙimarta to kuma wata ƙusa ce annabi ke bugawa a kwanya da kuma makwarkwadar duk wata mata da take ƙoƙarin sukan lamirin aure sunnar annabi muhammadu amma sai ka nutsu za ka gani man razaqahu Allahu imra'atan saliha wanda Allah ya azurta shi da matar kirki faqad a'anahu ala shatri dinihi to lalle Allah ya taimake shi ya ba shi rabin addini falyattaqillaha fi shatr al-bati sai tsoron Allah a tsoron rabin addini wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana imamu tabarani da imamul hakimin hakim an-naisaburi su ne suka fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa mastafa dal mu'minu da taqwallahi azza wa jal mumini bai amfana ba bayan jin tsoron Allah mai girma da daukaka bai amfana da komai ba a rayuwarsa khairan lahu wanda ya fi masa alheri min zaujatin saliha sama da matar kirki kaji duk wani alheri da ka gani a duniyar nan duk wata ni'ima da Allah ke wa bawa to bai samu ni'ima wacce take mafi ƙololuwan ni'ima mafi alkhairin ni'ima ba sama da Allah ya haɗa mutum da mata matar arziki matar kirki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato siffanta irin wannan matar annabi yace na farko in amartaha ko in amaraha a fa'atu in yace tayi za ta yi wannan ita ce matar da take ɗaukar wannan ma'anar daga annabi Muhammad saboda haka mata kalubalen in kuna so ku zama siffa mai kyau ku zama yanayi mai kyau ku zama abin yabo a gurin Allah abin yabo a gurin Annabi Muhammadu wallahi dole sai kin zama mai biyayya ga mijinki kar ki dauki shawaran na kaisa da tace ba za ta je ta bauta wani katan banza ba kika dauki wannan ke ma kin zama katuwar banza irin yadda na kaisa ta zama katuwar banza saboda haka dole ki zamanto mai biyayya ga mijinki in kina so ki ɗauki wannan ma'ana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka dole ki zamanto in amaraha afa'atu wa in nazara ilaiha in ku da zai kalle ta sarratu manzan Allah ya ce sai ta faranta masa rai sai ta ya ji daɗin kallonta da zai yi saboda me yana kallon wata irin kalan mata mai daraja mai kima wacce ta san me take yi wannan yasa zai ji daɗin kallonta siffa ta uku annabi ya ce wa in aka sama alaiha a barratu da zai yi rantsuwa a kanta to wallahi sai ta barrantar da shi ba za ta ka fara ba wannan magana ba za ku fahimce ta ba sai na baku misali misalin da zan baka na sauki wanda za ka gane shi ne kuna tare da abokanka sai ka ce wallahi tallahi yanzu da nake muku magana matata ta gama abincin rana ta ajiye min nawa tana jiran in zo in ci abinci kana wani guri ko kana ofis ko kana gurin aiki ko wani a makamancin haka idan matarka matar kirki ne dama ta tsara duk wani abu da za ta yi a cikin gida da lokacin yinsa da yanayin yadda za a yi da komai ko kuma ka ce wallahi yanzu haka matata ta yi wa yara wanka ta tura su makaranta ko kuma ka ce wallahi yanzu haka da zan je gida zan samu matata bata je ko ina ba ka rantse akan wani abu da ka sani a kanta na alheri sai abokanka su ce to tashi mu je gidan don mu tabbatar ana zuwa ku sai a je a samu yara duk sun tafi makaranta ko ga yasa ka ce ina yara ta ce ya kinta na tura su makaranta kuna zuwa ka ce ina abinci na hince tun kai nake jira fa tun dazu ni tun dazu na gama baka ga miskol na bane ai na kikira ka baka ɗaga ba kuna zuwa sai ka ganta a ainihin wato gidan bata fita yawon banza ba bata fita yawon tazubar ba amma da Allah jama'a yanzu adadin mata nawa ne matansu daga sun su daga sun sa kafa sun fita su ma suke bin bayan su ko ba da izini ba haka ne ko ba haka ba kaga baka isa ka rantse akan wannan irin kalan mata cewa da za ka je gida yiwuwar haka za ka same ta ba mata nawa ne ba za su kintsa yara su tura su makaranta ba har ma sai an fito break suna nan suna ta tambele a cikin gida mata nawa ne suke fada akan mazajen su game da kammala musu abinci ko wata bukata da suka saka su ba za su yi musu yadda ya kamata ba to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce matar arziki daga cikin siffanta siffanta in aqsama alaiha abarrathu da za ka rantse da Allah a kanta to sai ta barrantar da kai daga rantsuwa domin daga ka rantse ka ce iwar haka tana gida sai aka je aka samu ta fita rantsuwa ta kama ka ko ba ta kama ka ba ta kama ka matar banza ce daga ka ce iwar haka ta gama abinci aka je aka samu yanzu suke hura wuta rantsuwa ta kama ka ko ba ta kama ka ba ta kama ka ma'ana mata ta zama tana da siffar da mijinta yana da yaƙini da garanti a kanta to irin waɗannan matan sun yi karanci yanzu a cikin al'umma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ila allahi almustaka wa ilaihi tukur wa alaihi tukula wannan yana daga cikin matsalar da kuma yau muke fama da ita ana ganin kamar cutar da matan nan ake yi zaluntar su ake yi amma a lokaci guda kuma yana daga cikin matsalolin su shine rahin kula da namiji da rahin kulawa da gida da yin abin da suka ga dama Allah ya sauwake sai yan kalilan waɗanda Allah ya rufawa asiri ya taimake su suke kiraye irin waɗannan al'amura to manzan Allah ya ce wannan yana daga cikin sa'ada a ce an samu matar kirki wanda za ka yi rantsuwa a kanta ta da kai sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sake cewa waddabatu a wa in aka sama alaiha abarrathu wa in gaba anha nasahatu fi nafsiha wa maliha daga cikin siffarta ta biyar ko kuma ta hudu shine idan da zai bar mata gidan to za ta gyara kanta ta kiyaye mutuncinta sannan kuma ta kiyaye masa dukiyarsa mata nawa ne ake samu barayi wanda suke sace wa mazajen su kudade mata nawa ne wanda suke mazajen su lissafin ƙarya lissafin ƙarya na tefane ko na kayan abinci ko na wani abu na rayuwa mata nawa ne suke dindima wa mazajen su ƙarya su karɓi kudaden su ba gaira babu dalili kuma yayi magana a ce bai da mutunci yanzu yar dubu ashirin din ne zaka zo kana ta magana a kanta dubu ashirin fa a wannan zamanin na tinubu kana cewa dubu ashirin ba komai bace kana da hankali kuwa Allah ya sauwaje <laughs> Allah ya yi so don haka wai in ya zo yana magana ya za a yi ya aka yi naira dubu ashirin kika min ƙarya ƙarshen ta ahe ba gaskiya ba ne sai a ce baka da mutunci ahe wala baka da mutunci akan dubu ashirin din an manta da ita ƙaryar da ta yi da cin amana da ta yi da tozarta aure da ta yi da abubuwan da ta yi wanda ba daidai ba ne ba to shi ne wa in gaba an hana su haɗu fi nafsi hawa maliki idan baya kusa za ta kiyaye mar kanta ina ma'anar haka ba za ta dinga mazaje barin mazaje suna shigowa gidan random wannan ya shigo ya fita kuma a lokacin da za su shigo su fita ɗin nan ko shiga mai kyau ba ba a jikinta zani wannan babu a ɗaure za ta iya sa wando ta sa t-shirt tana tafiya sikitir-sikitir a cikin gida mazajen da suka suna iya aurenta yau inda ba ta da miji ma suna kallanta haka gidajenmu suka dawo kuma daga ka ɗauki ragama na tsare gidanka cewa kai baka yadda da wannan shegantakar ba sai a dinga cewa ai bai da mutunci ai ai ba dan arziki bane ai ai zafin sa yayi yawa ai yana da ka'idoji ai yana da kaza yana da ai zafi yake da shi daga ka ɗauki mataki na cewa bari ka killace iyalanka wa karna fi buyuti kunna shikenan sai ai ta yawo da kai ana ta yawo ai baka da mutunci ba a san cewa kana kiyaye masa mutunci kuma kana kiyaye wa kanka da addinin Allah mutunci bane ba yau haka gidajen mu suka dawo Allah ya sauke Allah yayi hadisi na gaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa salafatun min as-sa'ada abubuwa guda uku yana daga cikin more rayuwa na farko al-mar'atu salihah matar arziki ke na ki saki ji idan kika yi aure kika zama matar arziki kina daga cikin sa'ada ta rayuwar duniya da lahira amma da kika watsar da aure kika yi fatali da hehe kika zamanto shakawa kika zamanto tsiya kika zamanto matsala kika zamanto damuwa kika zamanto wa mutane annoba domin kin zo kina hurewa mata kunne karfe aure kimar maza ki tuba tun kafin lokaci ya kure miki in ba haka ba wallahi di yarinyar da ta ɗauki wannan nasihar ke ta je ta aiki da ita to kina da zunubinta ta bayan zunubin da yake kanki domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama idan ka sunnanta wa mutane abu mai kyau ka nuna musu abu mai kyau wanda shari'a ta yi magana a kansa to kana da ladan tunatarwa kuma kana da ladan duk wanda ya aiki da wannan abin da ka tunatar da shi to sai annabi kuma ya vice versa sai annabi ya juya maganar kuma sai ta koma kuma upside down haka yace wa man sanna sunnatan sayyi'atan wanda ya sunnanta mutane muguwar sunna muguwar sunna ce a dinga hura wa ɗan mata da matasa kunne cewa kar sai aure bala'i ne muguwar sunna ce to duk wanda ya wannan manzo Allah ya ce falahu wizruha yana da zunubi wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama da kuma zunubin wanda ya aikata wannan abin har kiyama ta tashi dan haka na kesa muna je miki wannan abin da kika hurawa mata kunne da shi wallahi tallahi zaki jirba abin da kika shuka wanda duk ta dauka ta aiki da abin da kika faɗa. dan haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace maratu salihah mata ta kirki tu'dibuka taraha tu'dibuka in ka kalle ta za ta burge ka watajibu anha fata'amanuha ala nafsi wa malik idan baka nan kuma kana da aminci akan dukiyarka da kuma ita kanta kana da aminci akanta mutane nawa ne za su ce malam zan yi tafiya amma wallahi abinda nake tsoro mata ta malam in bana nan fita take yi in bana nan bin maza take in bana nan kaza take yi akwai waɗannan ko babu akwai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin matar kirki shine matar da mijinta in baya kusa yana amintuwa da ita yana da amintuwa da dukiyar da ya bar mata wani ka ce shi ba i matsalarsa ita ba ita kan za ta zauna a gidan ba za ta bi mazajen banza ba ba za ta yi shigantaka ba amma kuma dukiyarsa ta shiga uku ta lalace za a yi mutsu-mutsu da kayan abinci za a sayar da wasu ma a shago mata nawa aka samu sun auna abinci sun kai shago suna sayarwa mata nawa aka samu sun ɗauki rigar miji sun sayar sun sun saka kati da kuɗin mata nawa aka samu miji ya ajiye kuɗi sun laliba sun da shi sa ne in ya zo da kuɗaɗe kawai sai zare sai jefar akan santa tebur baya kirgawa ya amintu cewa nan gidansa ne jama'a idan ba gidanka ba ina za ka sami irin wannan sakewa a duniya Ba, gidanka ne za ka zauna daga kai sai ka ran wando da singileti gidanka ne za ka cire kuɗi ka ajiye a duk inda ka ga dama amma a ce wai namiji bai da ya yaƙini da tabbas idan ya cire kuɗinsa ya ajiye matarsa za ta ɗauka kin zama matar banza wallahi wallahi biki zama matar arziki irin yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffantawa ki ji tsoron allah don haka yace da matar kirki wacce idan ka ainihin wato ɓace a gurinta za ta kiyaye maka za ka amintu daga abin da ya shafi eh, kanta da kuma abin da ya shafi dukiyarka sai manzon Allah ya ce wadda ta takunu wasi'a sannan Allah ya hore ma abin hawa mai tsabar yi maka biyayya idan jaki kake da shi baya baka matsala in doki kake da shi baya baka matsala to wannan a zamanin su annabi Muhammadu kenan to mu dawo yanzu in mashin kake da shi kasiya bata baka matsala duk lokacin da ka zo ka buga bugu ɗaya ta tashi amma a ce haizu ɗinka ko kasiyar ka in ka fito anguwa ana watsewa jama'a yara suna gudu zai sa muturi zai sa muturi kaga bala'i ya same ka shine wadabbatu kunu watiya Allah hoya ma abin hawa mai tsabar ma biyayya mai dadin hawa mai yin abin da ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to haka motarka ya zamanto lafiyayya ce lafiyayya shi yasa in Allah ya hore ma wallahi ka buga waya ka ce 2027 model nake bukata kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi sai ne. me wa tayyibatu min rizqi kul hiya lil na Amur. ba wanda ya hana ka ka more in Allah ya hore ma na halal ka sha mai kyau ka ci mai kyau ka zauna gida mai kyau ka saka riga mai kyau ka hau mota mai kyau ka aure zundumar zunduman mata masu kyau ba wanda ya hana ka wannan eh in ya kalle ka ka kalle shi yau in ya zara idanu ka zara idanu sai manzan Allah ne ya faɗa daga cikin ni'imar duniya matar arziki ni'imar duniya abin hawa mai kyau ni'imar duniya gidan ce za mu zo mu ji a gaba manzan Allah ya ce wannan dabba ta hamilu tulhiquka bi ashabika za ta isar da kai zuwa ga abokanka in ka tashi tafiya guri kaza jama'a mutum nawa ne sun taso za su tafi gari kaza mota ta mutu inji ya buga wannan ba ita ne irin motar da annabi ke magana ba inda hali a sai mai kyau malam in baka ci ba sai an ci ma wallahi in baka kashe ba za a kashe ma za ka gara ma ka ci abin da ya saura ka bar musu ka tafi lahira da addini ka shiga aljanna kaga ka zama fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amma ka tsaya kana ta mukurnukur da kuɗi mala za su kashe ka a banza akwai mutumin fa da na sani jinya yake yi aka mar lissafin miliyan 30 da wani abu za a fitar da shi waje a cikin dala aka masa lissafi yana da gidaje sun fi goma yana da filaye sun fi ashirin fili ɗaya idan aka ɗauka sai an je an yi jinyar an dawo da canji amma ce miliyan talatin da biyar miliyan talatin da biyar ita kuma ni inda rabon zan tashi zan tashi in ba zan tashi ba na mutu na ce wallahi za ka mutu baba wani mutuwa kan za ka mutu wallahi kuma mutuwar banza wallahi miliyan talatin da biyar a cikin billions of naira da Allah ya baka amma mutane malam sun rike dukiya yadda ka san rayuwarsu ai raina ne kaɗai zan dinga tsumulmurar shi kar ya subuce shi ma za a karɗe shi ne kawai ba tare da ina so ba amma in ba raina ba ko ne na duniya na rantse da Allah zan iya rabuwa da shi ba da shi uwata ta haife ni ba haka ne ko ba haka ba zuwa ne na same shi a duniya amma ka ga mutum malam ba zai ci ba ba zai ba wani ba ba zai taimaki kowa ba ba zai agaza wa addini ba ya tsaya kawai da dukiya tana neman sa halaka shi malam Allah ya raba mu da irin wannan dukiya bakar dukiya mara albarka mala da haka manzo Allah yace waddabatu takunu waqi'a tulhiquka bi ashabika yace waddabatu waddaru sannan da gida takunu wasi'atun kasiratul marafiqi gida yalwatacce wanda yake da kayan more rayuwa masu yawa kan ga suna kiwo san ga talatala suna kiwo kan an yi wani danin tabur cin abinci can an sa wasu ganyayyaki can an yi wani shuke-shuke can an yi kaza can an yi kaza can an yi kaza waddaru takunu wasi'atun kasiratul marati kama qala rasulullah amma mun tsaya muna ta mulmula kuɗi za su kashe mu a banza Ya sa ka yi surutu ka gani da kyakkyawar mota kai mala albanin nan za ka gama surutu a banza za ka mutu banza kuma wallahi ba ruwana da kai a ruwa na da kai wallahi ka gama surutu a banza za ka mutu a banza in na shiga na zo ina hudu ba kai ta kallon rigar jikina kai ta kalla din mana kai karka dinka ka tsaya nan talauci ya kashe da kawai Allah mana mu hadisin annabi muke aiki da shi ba san zuciya ne kai dai ka nemi halal dinka in dai abin da kake halal dinka ne karka ji tsoron kowa ta bakin na kala rawi karka ji tsoron zargin mai zargi kawai shine to sannan manzo Allah ya ce abubuwa guda hudu kuma yana daga cikin bala'i da masifa Allah ka tsare mu daga waɗannan abubuwan su ma na farko almar'atu tasu'uka mummunar mata da take wahalar da kai mala mata mai wahalar da namiji masifa ne inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa tahmilu lisanaha alayka kuma ta dinga gaya ma bakakin maganganu akwai matar da za ta zazzage mijinta wallahi akwai man da yazo yana faɗa mu matarsa tana zaginsa tsayawa take a kansa shi yana zaune ta ce don ubanka don uwarka na rantsi da Allah ustazu ne <laughs> <laughs> wallahi tallahi kuma abin takaici malam malam yace wai to me yake jira ma'ana ya dauki mataki kenan to matsalar kuma yana daukar mataki za a ce haka usazai suke ai dama zafi ne da su ba sa saurarawa mata ka dan nan sai tsabar qur'ani ba sa saurarawa mata jama'a haka ake faɗa ko ba haka haka ne yana daukar mataki shi za a zaga ita ba a san me ta yi ba wallahi malam iyayen da ta tafi gida ta yi yaji kusan sati uku sati uku ba su neme shi ba bai je ba ƙarshe dai ya ga bai kamata ba wallahi shi ya taka ya duk da wulaƙantar da ta yi masa da ya je sai shi babban yarinyar sai ce dauki matar ka ku tafi sai ce a'a babba ka tsaya ka ji bayani ce a'a ka dauki matar ka ku tafi saboda ta zo ta famfa su akan wasu maganganu iyayen sun dauka cewa shi ustazihi ne mara gaskiya dan haka yanzu alfarmar da za a yi markau ya dauki matar sa ya tafi ina fata kun fahimta inda ma ta zo ta wani hali da za a hana shi tafiya da ita to amma amma alfarma dauki matar ku tafi sai ce wallahi ba zai tafi ba sai an zauna an tattauna kuma in yace aka matsa sai ya tafi to zai bar matar zai tafi shi kadai ba wani abu to da babban ya ji haka to dole sai ce to bismillah me ne magana me ne me ne zaka ce me ne zaka faɗa wallahi da ya fara karanto masa wulakancin da yarinya na kai masa sanda babban ya fashe da kuka yace ashe abinda take ma kenan yace shi yasa nace a saurare ni yanzu da na biye maka na tafi sai in tafi a matsayin mutumin banza a gurinku ta zo ta faɗa abin da ta ga dama ta dora ku akan abin da ta ga dama ni kuma ana kallo na mutumin banza to a nan ne fa da ya juya kan yarinyar ya mata ba daɗi ustazu ne wannan kes ɗin kuma bari ku ji wani abu sun taɓa samun matsala ni aka kawo kes ɗin gabana sai na fahimci yarinyar tana man rashin kunya sai ne mata faɗa tun daga ranar ba a ƙara kawo ta gabana ba ai mala albani yana da zafi in kun kai shi kata kata zai mata don haka sai aka daina kawo ta sanda abin ya baci kuma sai suka tafi san gidan sai kuma aka gane ashe faɗan da ne mata kwanakin baya ashe faɗa ne wanda yake kan tsari da shari'a ba ma zalunci kai ba daidai bane kawai za mu gaya ma ko kai waye wallahi haka mutane suke malam ba su da adalci cikin mu'amala haka kawai za a yi ta zagin mutum a yi ta faɗin maganganu ba a san menene yake nufi da al'amuransa ba Allah ya yi mana to wannan shine dan haka yake cewa gida yalwatacce abin nan gida kuntatacce da mata muguwa wanda za ta dinga dora ta a kanka idan baka nan ba za ka amintu da ainihin wato al'amuranta ba gaba ɗaya ba ka ji cewa ta ainihin wato cutar da kai haka za ta cutar da dukiyarka sannan da abin hawa wanda yake kafo ma'ana mai yawan yankewa idan ka ainihin wato da ke ta in ji manzon Allah yace a ta'abatka sai ta wahalar da kai a ah, to dabba ce kana tafiya da ita ta kwanta sai ta ƙara dukanta ba ƙara langadewa za ta yi ba manzo Allah ce in ka dake ta ta sake kwanciya in kuma ka batta wa in taraktaha in ka batta a haka kuma lam tulhiqika bi ashabika ba za ta isar da kai gida ba kaga an samu matsala bai takunu bayyiqatun qalilatul marafiki haka kuma gida ya zama mai kunci mai karancin ababen more rayuwa a cikinsa Allah ka raba mu da waɗannan masifu gaba ɗaya Imam Bukhari ya rawaito hadisi da hida Anas bin Malik wasu mutane guda uku suka zo gidan annabi muhammadu suka tambaya yaya annabi ke ibada da aka ba su labari annabi baya ibada da take wuce gona da iri take wahalar da hi sai suka ce to aina nahnu min rasulillah ai mu ba za mu hada kanmu da manzon Allah ba wa qad gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar an gafarta mar sa gaba daya dan haka kar mu hada kanmu da hi mu mu je mu dage mu ba yan gatan Allah bane shi ɗan gatan Allah ne to ɗaya daga cikin su sai ce to insha Allah ni kuma daga yau babu ni babu baccin dare sai sallah ana cewa an yi sallama daga isha to in na kifu akan ibada in na kifu akan ainihin wato na filfili da karatun Kur'ani to sai kuma a salatu ɗaya ce ni kuma daga yau na daina shan ruwa da rana azumi kullum ɗaya kuma ce to ba ni ba auren ma irin wannan na kisa din ba ta ce ita ba ta aure ba an matsa mata to ga irin ki tun zamanin annabi Muhammadu bari ki ta saitin hamma da gyaran kafire da manzan Allah ya waɗannan mutanen Ina fata an fahimci magana manzon Allah da ya ji sai ya zo ya same su ce antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne naji kun je kun tambayi ya nake ibada a gidana aka gaya muku shine ko wannan yace ya dinga sallah kenan wannan yace ya dinga azumi kenan ba shan ruwa wannan yace shi ba shi ba aure ma suka ce haka ne sai ce to ni dai ku sani ina yin bacci kuma ina farkawa da daddare da yin ibada usalli wa arqudu ina sallah kuma ina kwanciya ne bacci ba na matsawa kaina wa asumu wa aftiru ina azumi kuma ina zama wani lokaci bana azumi ne ta cin abinci yasa na Aisha tace wata rana in annabi yana azumi sai ka dauka gaba ɗaya ma baya shan ruwa wata rana in annabi ya ajiye azumi sai ka dauka annabi baya ma azumi gaba ɗaya a rayuwar shi haka haka Allah yake manzan Allah moderate ne jama'a mutawassit wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka Allah ya siffanta manzon Allah to in dai kai al'ummar annabi Muhammadu ne labudda an takuna haka dole ka zama haka kai ma wata ran kai azumi wata ran ka sha wata ran kai sallah wata ran ka kwanta kai bacci domin wannan jikin naka in ji manzon Allah yana da haƙƙi akan ka wa inna li jasadika alayka haqqan kar ka shantake da yawa kamar yadda naga mutane da yawa sun shantake ba su yi azumin tasu'a da ashura nan ba wallahi na je gyaran mota na na je na samu garejin babu aiki bari ku ji wata fitina ba aikin suna zaune kuma ba sa azumi na an yi biyu babu Allah wadaran biyu babu na ce yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba malam duk inda ka tsinci kanka kai wa'azi fa karfin banza malam suna ta cin abinci ranar ashura kuma suna zaune ba aikin na haba bayan Allah kuna zaune ba aiki kuma ba ku azumi yau ashura wannan sai suka yi ta karar kalla a sa abin ne haka mutane suka dawo ba ibada ba addini ba kuɗi bala'i kan bala'i zulmatun babu ha fawqa ba'din Allah ya sauwake Allah ya yi mana irin wannan ɗabi'a yasa masu kuɗin da suke yin ibadoji da na filfili da na farilla suna burge ni kaga mutum alhajin birni ne amma jam'i baya wuce shi kaga mutum alhajin birni ne a unguwarsu amma nafila ba ta wuce shi kaga mutum alhajin birni ne amma azumin nafila baya baya wuce shi kaga ya gama da kai ya samu kuɗi a duniya kuma zai je lahira ya sha ya sha moyo bari mu maka ta yara ya sha romu kai ka tsaya nan matashin banza malam baka da addini baka da addini baka da kuɗi kuma baka aikin kuma kuma baka da sana'a kuma ibadar ma ka ƙi Allah ya yi mana shirye da mu don haka ainihin wato ɗaya kuma yace hi ba zai aure ba annabi yace to ni ina bacci ina ina ina ina ina ina ina kuma ibada ina azumi ina sha yace wa atazawwajun nisa leka gidana ka gani mata na tara kuma Allah yace wa imra'atun in wahabat nafsaha linnabi, nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minina bayan waɗannan guda taran Allah ya ce in kaga wata mata ma ka gaya mana za mu aura ma ita in wahabat nafsa halin nabi duk masu da ta zo ta kautar da kanta ga manzon Allah in arada nabi an yi sanki haha idan annabi yana son auren ta khalisa tallaka wannan amma mun keɗe ma kai kaɗai ne muka yadda daga mata ɗaya haɗari mun baka dama in ji Allah manzo Allah ya ce to ni ba haka nake ba ina aure ina son mata na na aure to ke na ke kin ji sakon annabi Muhammadu dan haka sai ki je ki nazari magana ta karshe da zan rufe da ita lokaci ya tafi ga wasu asarai guda uku da zan kawo su ne na karshen ba ta kuma da ita zamu rufe wannan hudubar kin ja mu miki huduba guda biyu gobe ma kya kara eh ta ja mata huduba biyu kaga gobe ma sai ta kara kaga in ta kara kuma muka fara hudu ba a nan gudun sai kun ce malam a yi hakuri a koma a ji a dauko wani babun kuma amma a yanzu dai mun sauke guda biyu e eh, ba man rigiba an sunnati ba fa laysa minni annabi da yace musu haka wanda duk ya kyamata sunnata to baya tare da shi ba na ruwa ba ruwa na da shi da haka kin kyamata sunnar manzon Allah annabi ya ce ba ruwansa da ki Umar dan Khattab yace la yamna'u minan nikahi illa ajzun aw hujurun abu biyu ne suke hana mutun ya aure banda waɗannan abu biyun duk wanda yace maka ba zai aure ba to ƙarya yake inji Umar dan Khattab yace na farko al-ajzu gajiyawa gazawa gazawan nan ta shafi dukiya baka da kuɗi kamar yadda annabi yace man saba amin kumul ba'ata ko ko baka da kuɗin yi ko baka da sadaki ko baka da gudun da zaka ajiye ta ko wani a makamancin haka ko kuma gajiyawa ta ɓangaren lafiyar jiki baka da lafiya ko kuma gajiyawa ta ɓangaren mu'amala da mace ba za ka iya mu'amala da ita ba wannan duk yana cikin babin gajiyawa umar ya ce in ka ga mutum ya ƙi yin aure to wannan ne na biyu in ku ba waɗannan ba fujurin to fajiri ne mutumin banza ne in ji umar to ke na kisa da kika ce ba kya son aure muna tambayar ki a wanne kiki baki taɓa samun mijin da ce zai aure ki ba ne? baki da halin ma da zaki iya daukar nauyin mijin gaba daya da cinsa da shansa da suturarsa da gurin zama na fata kuna fahimtar magana tana da shi ko ba ta da shi tana da shi to kin ce ba za ki ba to Umar ya ce, ɗaya eh, wannan ne zai hana ki na biyu aw ko kuma ke fajiraci in aka ce fajirci kuma komai ya shiga mazinaciya fasika muguwa algunguma munafuka komai ya shiga yar shaye-shaye duk ya shiga asar na uku da za mu kawo na biyu kai abdullahi dan mas'ud Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna yace laulam ya buka min umri illa asharatu ayyamin ko illa asharatu ayyamin da a ce a rayuwata za a ce bai wuce min kwana goma in mutu ba kuma sai a ce ban da mata yace la ahbabtu an atazawwaja wallahi da zan so a ce an daura min aure likaila alqallaha azban saboda kan na gamu da Allah ina ne na ainihin wato gauru a ce saura kwana goma ka mutu fa dan masa'udu dan masa'udu yace wallahi sai an daura min aure kafin wannan kwana goma ta kare to ke na kisa kin ji sakon abdullahi dan masa'udu kin ji sakon umar dan khattabi kuma kin ji sakon dan masa'udu haka duk mace mai tunani irin naki munafuka to ta ji wannan sakon magana ta uku daga cikin asarai na sahabbai game da muhimmancin aure da fa'idarsa matat imra'ata lil mu'az bin jabal fi ta'un Mu'azu dan jabal jama'a matansa guda biyu suka rasu a halin at-ta'un ya ake nufi da at-ta'un shine annoba wata annoba ne ta zo ta dinga kashe mutane ta dinga kashe mutane har ta kashe matan mu'azu dan jabal guda biyu na fata an fahimci magana ta kashe matan mu'azu dan jabal wa huwa yawma idhin mat'un kuma a lokacin shi ma yana kama da wannan annoba wannan annoba ta ci karfin shi amma me yake fa qala zawwujuni yace maza maza mata na sun mutu eh sun mutu wallahi maza maza ku nemo mun matar aure zawwujuni yana kwanta fa cikin cutar corona misali ka bada ka dan bada wannan misalin yadda mutane za su gane corona ta zo ta cinyewa mu'azu ɗan jabal matansa guda biyu shi ma koronan ta kama shi yana kwance yace maza ku neman mu mata ku ɗaura min aure me ya ce? yace fa inni rahu an alqa a azba domin zan so in mutu ina ainihin wato gwauro in tafi gaban Allah ina gwauro ba to ke kin ji in dai ke ne bin sunnar annabi ne da sahabbai na kisa to kin ji ta tsarin sahabbai game da aure ya rage naki ki je ki wa kanki fada ki wa kanki kiyamul layl ko kiyamul nahari jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko sai wasu magabata da suka yi wata magana wanda zan kawo ta sai in rufe wanda daga cikin magabata yana cewa zaujati rahati ba'ada rahatin lahi wa rasulihi yace matata ita ce hutu da kwanciyar hankalina bayan hutu da kwanciyar hankali game da tuna Allah da annabi Muhammadu don Allah din musulmin kirki in ya tuna Allah ko manzan Allah baya din nutsuwa ya ce to in na tuna su ina din nutsuwa bayan su wacce nake tunawa in ji nutsuwa shine matata kin ji magabata abin da suka ci muguwa a ci game da Allah ai wani kuwa yake cewa zaujati sakani in kana neman nutsuwa ta a duniya ce to ka samu mata ta ta aure ina fata an fahimta ce ba da sukunillahi wa rasulihi bayan nutsuwa da Allah da kuma nutsuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani kuwa daga cikin magabata sai yace hamsatun hum ahabbati fi hayati khamsatun hum ahabbati fi hayati abubuwa guda biyar su na fi so a rayuwata gaba ɗaya yace na farko Allah da manzon shi na biyu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku iyalan gidan manzon Allah na hudu iyaye na da sauran al'ummar musulmi yace na biyar shine matata da na aura yace ba waɗanda suka wuce mun waɗannan guda biyar a soyayyata, ta to ke na ki magabata suna son aure da matansu da kike cewa mata sun je suna bauta karcin banza to bari ku ji wani baiti da zan rufe da shi Wanda daga cikin magabata ne yana da makoci to sai suna yawan samun rigima da matar sai yana jin hayaniyarsu har mijin yana dukan matar irin wannan mazajen ne na kisa ta yi hukunci wa musulunci da su ban gane ko kun fahimta ba ai babu inda ba a samun na banza haka ne ko ba haka ba yadda ake samun na banza cikin maza haka ake samun na banza cikin mata yadda ake samun wasu matan suna cin mutuncin mazajensu haka ake samun wasu mazan kuma suna cin mutuncin wa matansu to irin wannan daga an ga mutum ɗaya biyu uku biyar suna cin mutuncin mata sai a ce ai duk haka ake wa mata a gidan wa aka faɗa haka ai za ka hukunta aure ne da musulunci ba aure ba musulunci za ka hukunta da aure ba ban gane ko kun fahimci bayanin ba musulunci ya ya tsara to da wannan za ka yi la'akari wanda ya kauce wa wannan tsarin to ba za ka hukunta addini da shi ba ban gane ko kun fahimta ba musulunci ya ce a ta dukan mata ana ranar su ana kakkarya su bai faɗi wannan ba da aka duk wanda ya yi ya fita daga addini yanzu wani abu daban yake yi to don me za ka hukunta addini da shi to shine wani mawaki yake cewa da ya ga da ya ji wannan rigima ta yi yawa wata rana da daddare sai ta sai ta da matarsa sai ya rera mata waka to wundansa yana jikin wundan wannan makocin nasa sai ce ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum yace fashallat yamini hina tadribu zainab yace a adribuha min ghairi zambin atadbihi laqad kana zulman babu man, man laysa mudnibu yace fa zainabu shamsun wan nisa'u kawakibu idza tala'at lam yabda minhunna kawkab yace naga wasu mazaji ra'aitu rijalan naga wasu mazaje yadribuna nisa'ahum suna dukan matansu yace shallat yamini shine tadrubu yawma tadrubu zainabu yace Allah ya sa hannuna ya lankwashe ya shanye lokacin da na daga zan gaurawa zainabu mari addu'a yake wa kansa saboda tsabar yadda yake ganin girman matarsa yana cewa Allah ya sa ranar da na daga hannu zan gaurawa zainabu mari hannun ya shanye gaba daya shallat yamini yawma tadrubu zainabu yace a adribu ha min zambin a tadbihi yanzu zan daki Zainabu bayan ba abin da ta yi ba ta yi min laifin komai ba in hau dukanta kamar yadda wasu mazajen banza suke wa matansu a adribu ha min ghairi zambin atad yace laqad kana zulman wallahi ya zama zalunci darbu man laysa muznibu ki wanda bai maliki ba yace kai ku dakata fa Zainabu Shamsu kun ga fa Zainabu da kuke ganin ta wallahi rana ce wan ki ba sauran mata kuma kamar taurari nake ganin su Allah bambancin yana da nisa ko baya nisa ka ji wanda suka rike mata da kima ke kasganya ke na kisa wallahi ki sani akwai mazan arziki a duniya tun daga zamanin da har yanzu haka ne ko ba haka ba ce fa zainabu shamsu zainabu fa kamar rana ce wan nisa'u ba sauran mata gaba ɗaya kamar menene kamar taurari suke yace idza tala'at in zainabu ta fito fa lam yabda minhunna kawkabu babu wata kuma menene tauraruwa da za ta haska a ganta haka ne kuma haka ba to ni ma haka mata na suke in sun fito duk matan duniya matan banza sunan su wallahi a gurina Allah mun suka fito ba mata na ba a ba na kallon kowace mace wallahi ba sai ganna kaba ba suke su su uku ɗaya ta kudu ɗaya ta arewa ɗaya ta gaba ta yamman kuma tana zuwa in Allah ya yarda da haka wannan shi ne mun kulla wannan hudubar sati ne zuwa zamu shiga wata Allah ya sa ta ji ta yi aiki da abun ta kuma shiri gyara tsakaninta da Allah da tsakaninta da al'ummar musulmi subhanahu wataala ya sa mu gama lafiya daga karshe muna taya al'ummar mu na wannan masallaci da ma al'ummar da suke sauraron mu ta'aziyar rasuwar baba garba wanda ɗaya ne daga cikin ma'aikatan mu na wannan masallaci jiya Allah ya masa rasuwa mun je mun yi jana'izar sa dattijan arziki irin albarka Allah ya kan baba garba Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta wannan ayyuka da ya tare da mu na addini da kuma gina addini a wannan masallaci subhanahu ta'ala ya tara mu da mu da shi a cikin ladan sana ko wani bawa Allah jama'a ya yi ritaya yana rike da wasu abubuwa na banki wanda ba sai na faɗi sunan bankin ko matsayin ba to ya yi ritaya wanda za a sallame shi wasu kuɗaɗe to yana buƙatar mu sasha addu'a kwarai tun dai lokacin da ya gaya min da ni da ɗalibai na muke ta masa addu'a domin ɗaya ne daga cikin 'yan uwa da ake tare da shi ake al'amura na addini a wannan guri kuma abin da za a biya shi yana da kauri sosai kwarai da cikin aka biya shi zai samu yadda zai da rayuwarsa to muna addu'a wannan ritaya da ya Allah ya sa ta zama masa alheri wannan abu kuma da za a bashi Allah ya sa a bashi cikin gaggawa kuma Allah ya sa ya zama masa alheri a rayuwarsa da sauran wanda suke cikin hali irin wannan duka muna addu'a subhanahu wata'ala ya taimake su ya biya musu bukatun na alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومثوانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullahu tabaraka